بالله السميع العليم من الشيطان الرجيم من همزه ونفخه ونفخه بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على أفضل الأنبياء وإمام المرسلين سيدنا ونبينا وحبيبنا وأسوتنا ومعلمنا وقائد دربنا محمد وعلى آله وصحبه ومن سار على نهجه واحتدى بسنته وجاهد جهاده وزاد عن حرماته إلى يوم الدين وبعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته Allah madaukakin sarki ya kamu yau ashirin da takwas sha takwas ga watan al-Muharram hijira annabi sallallahu alaihi wa sallam dubu ɗaya da da ɗari hudu arba'in, kuma yau ashirin da takwas ga watan tara da dubu biyu goma sha takwas. a wannan masallaci namu mai tarin albarka jami'u shehu talhata salafi rahmatullahi alaihi domin ci gaba da karatun hadisi na mako mako a cikin littafin tajridu sarih bi ahadithin jami'u sahih wallafar babban malami al'aimamu al'allamatu ahmad ibn abdulhalim ahmad ibn ahmad ibn abdullatif الجديد عليه رحمة الله ta'ala za mu yi majalisi na sha shida insha Allah a cikin littafin kuma muna cikin kitabun iman za mu tashi babu hubbin rasuli sallallahu alaihi wasallam min al-iman babu hubbin rasuli min al-iman babun da zai yi bayani akan cewa san annabi sallallahu alaihi wasallam yana cikin imani kamar yadda aka faɗa mana ko muke ta gani waɗannan hadisai ne da al bukhari rahmatullahi alaihi ya tattara su wanda suke magana akan imani da Allah madaukakin sarki imani a matsayinsa na kai na addini shine kai a cikin jiki na addini idan babu wannan kan to babu jiki ga baki daya sai a kira wannan jikin gawa to al imani shine kai a jiki to shine sai ce babu hubbin rasuli min iman babun da zai yi bayani akan cewa son annabi sallallahu alaihi wa sallam min iman yana cikin imani عن ابي هريره رضي الله عنه ان رسول الله صلى الله عليه وسلم قال والذي نفسي بيده لا يؤمن احدكم حتى اكون احب اليه من والده وولده عن انس رضي الله عنه الحديث بعينه وزاد في اخره والناس اجمعين wannan hadisin an samo shi daga sayyiduna abu huraira ta radiyallahu ta'ala anhu abdurrahman ibn sukar abuwa sahabaci sahabin da yafi kowa yawan hadisi a cikin sahabban annabi sallallahu alaihi wa sallam yace anna rasulullahi sallallahu alaihi wasallam qal ma'aiki sallallahu alaihi wasallam ya ce wallazi nafsi na rantse da wanda raina yake hannunsa Allah kenan la yu'minu ahadukum imanin ɗayanku ba zai taɓa cika ba hatta a akuna ahabba ilayhi hasse na ya fi so na min waladihi min walidihi fiye da babansa wa waladihi da kuma ɗansa a riwaya anas shine ma da yace wa an anas alhadith bi ainihi ah, sayyidina anas radiyallahu anhu an yi riwaya daga gare shi shi dai wannan hadisin wannasi ajma'i da sauran mutane duka gabaki ɗaya sai mutum ya fi son annabi sallallahu alaihi wasallam fiye da babansa fiye da ɗansa fiye da sauran mutane duka sannan zai zama mai imani idan mutum ya ji cewa yana son wani fiye da annabi sallallahu alaihi wasallam to tabbas imaninsa ragagge ne imaninsa tauyayye ne malamai sun ce ita soyayya tana da wahalar a faɗi ma'anarta wasu sun kakkawo al'imamu ibn hazmin a cikin littafinsa ɗaukul hanama wanda ya rubuta shi akan soyayya a musulunci ya kawo maganganun malamai a game da me ake ce soyayya amma al-imam rahmatullahi alaihi a cikin littafin sa salikin yace la tu'addu al-mahabbatu bi haddin aw minha soyayya ba ta da ma'ana ba za ka kawo ka ce ai ita ce kaza kaza da kaza ba ba ta da ma'ana ba ta da tarihi fal hududu la taziduha illa khafa'an wa jafa'a sai in kace za ka faɗi ma'anar soyayya to ƙara kulle ta zakayi. in wani ya zo ya tambaye ka ce maka me soyayya sai ka fara masa kwatance sosai sai ka ƙara shirmar da shi kwakwalwar shi za ta kara duɗewa ba zai gane komai ba fa hadduha wujuduha malamin qayyim yace ma'anar ta samu wata in akwai ta tu akwai ta in akwai ta me soyayya Kuma aka tambaye ka ka ce me soyayya sai ka ce samu wata shike ka huta amma idan ka ce ita ce kaza ita ce kaza to ba za a taba gane ta ba so daga fahadduha wujuduha in akwai ta to an samu ma'anar ta kenan ولا توصف المحبة بوصف أظهر من المحبة باع سبا تسوية دون أو تيدا أشي سوية حوي وإنما يتكلم الناس في أسبابها وموجباتها في دي قوي متعني سنسابة في بياني أكن ميكي جاوتا أقول أبون تكي جاو سوية أتكلم أبا بند تكي جاو سوية أكي كيو ana son mai kyau namiji yana son ya samu mace mai kyau mace ma tana son ta samu miji mai kyau sannan na biyu daga cikin sabubban soyayya akwai kyan hali idan mutum ya zama mai kyan hali ko aure kake nema ko ba aure kake nema duk mutumin da ya zama mai kyawawan hali ana son sa daga ciki akwai kyauta kyauta tana jawo a so mutum dukkan mutumin da ya zama mai kyauta to ana son sa kamar yadda kuma ake cin maruwaci kaga nan sabubbanta ake magana kai inda ma yatakallamu an-nasu fi asbabiha wa ha. kawai in ki za magana soyayya to ba definition ɗinta za a bada ba sai dai a faɗi asbab ɗinta a faɗi sabubban da suke jawo ta meye da meye da meye da meye ke jawo soyayya wa alamatiha wa ha? sannan kuma a magana kan alamominta ya za ya gane cewa akwai soyayya a tare da mutum ya za ya gane wannan yana son wancan ko waccan tana son wannan ko wannan yana son waccan sai ya za a gane alamomi ke wa samaratiha wa ahkamiha sannan kuma tana da hukunce hukunce ita soyayya sannan kuma tana da abin da take gadarwa to hatta soyayyar manzalin sama haka take sai dai a faɗi alamominta ka zo ka ce kana san annabi sallallahu alaihi wa sallam to a aikace za a gani za a ga alamomin soyayya shi yasa suka ce daga cikin alamomin san annabi sallallahu alaihi wasallam akwai ittiba'uhu wal akhdhu bi sunnatihi bin annabi sallallahu alaihi wasallam sun da abin da aka ce manzo Allah sama yayi kai ma zaka ga in kana son sa to kana bin sa shi yasa Allah madaukakin sarki ya ce qul in kuntum tuhibbuna Allah fattabi'uni yuhibbukum Allah wa yaghfir lakum dhunubakum Allah madaukakin sarki ya ce ta ce musu in kun ce kuna san Allah san Allah madaukakin sarki yana hukunta dole mutum ya so manzansa sallallahu alaihi wa sallam to sai Allah ya ce fattabi'uni ku bi ni alamar san annabi sallallahu alaihi wasallam ta farko ita ce ittiba'uhu kaga kana bin sa shi yasa sahabban annabi sallallahu alaihi wasallam da suka kai matuƙa a wajen sansa to babu wanda ya kai su matuƙar bin sa sun yadda su ba annabi sallallahu a komai irin su ibnu umar saboda soyayyar da suke ma manzon Allah sallallahu alaihi wasallam hadda abin da manzon sama yayi ba su ma fahimci cewa sunnarsa bane sai sun yi annabi sallallahu alaihi wasallama ya zo wucewa da hanya shikenan sai aka ga hanyar wata bishiya ta faɗo ta rufe ta sai maza su ya zagaya kamar yadda za ka ga ana rubutawa in ana gyaran titi sai a ce a yi daibashi to manzala ta sama yi wannan daibashin din to abdullahi bin umar radiyallahu anhu har ya rasu in ya zo bin wannan hanya kuma daidai take shi ma sai wannan daibashin din almajiransa wata rana suka tambaye suka ce ya kace ga hanya kuma sai ka bi ce wallahi manzo Allah su sama na ga ya bi shi ya sa ni ma sai na rika ana Anas radiyallahu anhu ya ce ba na son kankana amma tun da wata rana aka gayyaci manzon Allah sallallahu alaihi wasallam walima aka kawo masa kankana na ga manzon sama yana son shan kankana ni ma sai na zama duk inda naga kankana sai na sha ta kaga shan kankana ba lada dan ka sha kankana ba ka da lada amma soyayyar manzon Allah sallallahu alaihi wasallam ita ce ta sa duk abin da suka ga manzon Allah su sallama yayi in ba Allah ya ce ya keɓance shi da shi bane sunna tafsisiyya kenan ko sunna makhsusa sunnar manzon sama ce shi kadai to sai sun yi koyi da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam wannan ita ce ka'ida in kana son annabi sallama abu na farko da za a ganka kai ima shaida shine bin sa shine ne bin sa shi yasa wani mai hikima yake cewa man yadda ya hubban nabiyyi wa lam yufid min hadihi fa safahatun wa hara'u fal hubbu فالحب أول شرطه ووجوبه إن كان حقا طاعة ووفاء شيء كاتي كان أبن النبي صلى الله عليه وسلم duk mutumin da ya ce shi masoyin manzon Allah ta salama ne amma aka ga baya fa'idantuwa da shiriyar manzon sama da tsarin rayuwarsa da sunnarsa to wannan fasahatun wa hara'u wawanci yake kuma sakarci yake domin ka'ida tun can da alhubbu awwalu shartihi wa wujudihi sharadin farko da wajabcin soyayya na farko in kana haqqan ta'atun wa wafa'u in da gaske soyayya kake yi to za a ganka kana son kana biyayya ga masoyinka kuma kana cika masa duk abin da ya kasance yana da alaka da shi yana da alaka da shi to wannan yana ciki sannan tuntuni rabi'atul adawiyya rahmatullahi alaiha wasu suka zuwa almajiranta suka ce ai su masoyan annabi sallama ne sai ta ce a'a sai ta ce ta'sil ilaha wa anta taz'umu hubbahu hadha la'amri fil qiyas badi'u law kana hubbuka sadiqan la ata'tahu innal muhibba liman yuhibbu muti'u sai kana saba ma Allah kana cewa kuma kana son shi sai a duniya ban taba ganin yin wannan tunanin ba a ce kana son mutum a mutum ma ba Allah ba ba manzansa ba sallallahu alaihi wasallam kawai mutanen gari yanzu wani taɗi zai je yau ba ma kila hanya ta shari'a ya bi ta neman auren ba kawai ya ga wata yarinya ce na kanta shi kenan suka je suka fara magana da fara zuwa taɗi gidansu yau da daddaren nan da za ta ce masa tana son wani abu sai an je kwangila daga nan tudun dukku ba'atun wa fa'u sai ya je ya siyo mata sai ya je ya siyo mata saboda wannan san ai yan mata suna da abin da suke ce mishi acid test acid test a gwada ka a gani shin kana da ƙarfin kurwa za ka tabbata ko ko za ka mutu da an ɗan baka guba ka sha shi ke nan su gwada ka sai su gwada mutum shi nan to sai a gane imanin shi ya ce an gane imanin shi na gaske ne to duk ba suna yi bane akan daɗi. su ga da gaske kana son su ko ko baka son su sannan suna gwada ka ne ta hanyar biyayyar da zaka musu ba abin da suka ce suna so sai ga mutum yana musu to kaga wannan ka'ida ta farko kenan ta soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallam alama farko duk wanda yace yana son su to a ga yana biyayya da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam in manzon Allah ya yace abu kaza haramun ne to ba ka ba shi har abada annabi sallallahu alaihi wasallam ya ga wani ya sa zuban zinariya manzon sama ya kama hannunsa sai ya cire sai ya wurgar da wannan zuban manzon ya tafi sai wasu suka ce je ka dauka yanka mana ka saida tunda zai hana kasawa yayi je ka saida mana ko saida ba ka yi ko kuma ka je a narka a mayar da shi dan kunna mata ka ta sawa ko ka ba ta sa ya halatta mace ta sa ko yace manzon Allah sama ya cire zuban da hannunsa ya wurgar sannan ya dauka sai na halaka kenan to kage yadda suke soyayyar manzo Allah sallallahu alaihi wasallam na farko kenan sannan al-iktaru min zikri yawan ambatan annabi sallallahu alaihi wasallam da kuma yi masa salati al-iktaru min zikri wal iktaru min min salati alai yawan ambatansa ka da yawan ambatan hadisansa karanta hadisansa ka'ida ta masoyi shine kullum yana tuna masoyinsa eh. ai abin nan majnunu laila majnunu laila wani mawaki ne da aka yi shi a zamanin da an ce an ce wai shi ya haukace saboda laila duk da wasu malamai suna ganin tatsuniya ce labaransa amma dai a adabin larabci ba ɗalibin adabi na larabci da zai ce bai san majnunu laila ba wai ya zauna da wata yarinya ce ana ce mata lele ya sota ya sota shi kuma baban shi bai san shi baban ta bai san shi sai ya raba su ya dauke ya dauke ta ya mai da ita wani gari to shi kenan kawai sai ya haukace shi saboda ita ya haukace kuma gashi mawaki dama yana waka kawai shi kenan sai a zo a gan shi ya zo ya zauna ya zo in ya zo wucewa gidan su lailan ma ya rushe ya zama su kuka amma kullun ya zo wucewa sai a ganshi ya je ya runguma bangon da ya kusa da ya rugushe ya ganshi ya ta ga jikin shi a ciki shi kenan sai wata rana wasu suka ganshi suka mishi fada aka ce kai waya kake haka sai ce amurru ala diyari diyari laila أقبل ذا الجدار وذا الجدار وما حب الديار شغفنا قلبي ولكن حب من سكن الديار ce kullum na zo wucewa gidan su laila ya rushe fa sai in zo sai na sumbanci wancan bangon in sumbanci wannan bangon ya ce wallahi tallahi ba wai bangon nake so ba ba shi ya kama zuciyata ba a'a soyayyar waɗanda suka zauna a gidan su laila ita ce a zuciyata bangon banza in ji majinunu laila ta gani an je aikin hajji an je aikin hajji ana dawa ana an cika a arafat ya kalli jama'a ni wasu baitota a cikin baitotansa yake cewa atubu ilayka ya rahmanu mimma kasabtu kasabtu faqad wahati alqulubu wa amma an hawa layli wa zikri litaha fa inni la atubu yace ya Allah duk zunubin da ka san ina maka na tuba domin ga zukata yanzu duk sun yi rauni yace amma Allah wallahi ba zan iya tuba ba a game da soyayyar Laila in ta kuma ambatanta ina tuno ta to Laila banza manzon Allah sallallahu alaihi wasallam shine ya fi cancanta kuma masa haka to wannan ka'ida ce ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam sannan na uku a ƙa'ida a ƙa'ida ta hudu wancan guda biyu kenan al-iksa'a kaman ne ru'yati san ka so annabi ka ga annabi sama ka ji a ranka cewa ina ma da ka taba ganin manzon Allah sallallahu alaihi wa sallam idan ma baka gan shi ba ina ma ka gan shi a mafarki alama ce ta san annabi sallallahu alaihi wa sallam fatan ka gan shi a mafarki to wannan yana cikin alamomi sannan nasihatu lillahi wa li rasuli wa li kitabi wa li a'immatil muslimina wa ammatihim daga cikin san manzo Allah sallama yima Allah nasiha yima Allah nasiha ka aga kana shirka yima manzo Allah sallama nasiha ka aga kana bid'a yi ma shugabannin musulmai nasiha shine kakkarika musu kwakwazo kakkarika musu rajarjaza kakkarika musu mummunar addu'a kai musu kyakkyawar addu'a in kana da nasihar da zaka musu ka je da kai sai su ka musu ko kuma ka aika wani in zaka yi ko ka rubuta musu wasiƙa sannan wa ammatihim sauran musulmai ga baki daya su ma ka musu nasiha shine zama da su lafiya in kaga sun aikata abin da ba daidai ba ka gyara musu ka bi lafazi mai kyau ka bi usulubi mai kyau wajen yi musu gyara to wannan yana cin alamar san su sama sannan hubbu man ahabbahu san duk waɗanda manzon sama ke son su bature ma tintini ke cewa love me love my dog ahibbani ahibba kalbi bature ya ce in kana so na to ka so kare na ko shi duk duniyar nan ba wanda ya fi so kamar kare so da kayan da kan da bature zai zo yana tafiya da shi da karen shi sai ka nuna karen sai ka nuna baturen ka ce ina son ka amma sai ka ce ban son karen ka sai ce baka sauna to sahabban manzon Allah sallallahu alaihi wasallam yana son su to in ka ce baka son su to shi take ce shi yasa take cewa habibu habibika habibuk Wa'aduhu aduhu yi ta Habibu, amma Habibu adu bi ta adubu, adu bi ta adubu, me son ka? Me son masoyin ka? Me kiyayya da makiyinka ka amma mutumin da ke san makiyin to makiyin ka. haka mutumin da ke kin masoyinka makiyinka ka'idoji ne guda hudu sai kun gane su to manzal sama ba yadda zaka ka ce kana son sa amma sai ka ce ba ka son masoyansa sahabbansa iyalan gidansa sai ka ce kai kana kin wani daga ciki ha wannan ba soyayya gaske kake ba sannan daga ciki bugudu man abghadahu su waɗanda manzal ne yake ki a can wani fa ne wani yake cewa wai ya kalli masoyin shi kawai sai ga ya kama da wani ya kalli makiyin shi sai ya ga kawai ya kama da masoyin shi kawai sai ya yana son shi ashbahta abin nan masoyin sa kai ya kama da ya kama da wani makiyin shi sai ya yana son makiyin ma yace ashbahta a'da'i fa sirtu uhibbuhum in kana hazzi minka hazzi minhum ajidu malamata fi حبا لذكرك فليلمني يوم yace na kalle ka kawai sai na garan nan kai kama da wani makiyina a fuska sai na ji shi ma makiyin ya zama masoyi kaje da ake soyayya gaskiya ko wai ya ga masoyin shi sai ya ga makiyin ya kama da shi a fuska a halitta sai ya ji kawai ya yanzu makiyi ya bata shi ma ya ci albarkacin masoyinsa ya shiga babin soyayya ce ni ana zargi na saboda san ka malama ta fi da ta ce ni idan ana zargi na saboda san ka da nake daɗi nake ji hubban li fanya lumbi bilwamu domin ayin an zo za a zarge ni sai an ce oh na wai banza wai wane yake so sai a faɗi sunan in aka ce min banzan nan amma aka faɗi sunanka saboda an ce ina son sai yanzu kawai zuciya ta ma sai sai jin daɗi to kaga wannan shi ne sannan daga cikin san annabi sallallahu alaihi wasallama akwai ta'allumu siratihi wa shama'ilihi ya siransa domin idan baka san sirar manzo sama ba za ka san ba za so shi ba ka ji ɗabi'unsa ka ji halayensa manya-manya na gari manzalar sama amini ne annabi sama mai gaskiya ne annabi sama mai sama mai adalci ne annabi sama mai tausayi ne duk wasu kyawawan ta'adoji da ka sanya. to manzala sama Allah ya cika masa su shi yasa idan za ka ɗauki kowane annabi za ka faɗi wata sifa ko wata ɗabi'a da ya zama ya bayyana da ita sosai fiye da watanta amma shi manzon Allah sallallahu alaihi wasallama ɗabi'un musulunci ɗabi'u duka kyawawa to shine gaba a cikinsu shi yasa Allah da ya tashi ya yabansa sai ya ce wa innaka la'ala khuluqin azim lalle kai kan kana kan wata ɗabi'a wacce take mai girma shi yasa ba za ka samu wata ɗabi'a ba da annabawan Allah suka siffantu da ita face maza sama na ɗaya ne a cikinsu shi ne na ɗaya in kana magana ilimi da Allah ya ba annabi Adam alaihi salam to annabi sallama shine shine yafi kowane annabi ilimi in kana maganar iya magana ya iya tattaunawa da Allah madaukaki saki ya ba annabi shu'aibu alaihi salam to manzon sama shine shugaba duka a wannan babu haka kowace ɗabi'a ka ɗauka haka za ka ga manzon sama shine shugaba a wannan ɓangaren sallallahu alaihi wa sallam. sai duk abin da zai sa a so manzo Allah sallama a so mutum to manzo sama Allah ya hada masa shi cip in kana karanta littafin al-qasa'is an-nabawiyya za ka ga irin wallafin da aka rubuta wanda suke magana akan ababen da Allah ya keɓa manzansa sallallahu alaihi wasallam da su da kuma littafin shama'il a shama'ilul muhammadiyya za ka ga wannan الإمام أبو العباس القرطبي رحمة الله عليه يشرح وانا حديث أتشن لتافنس المفهم يكاو فائد وجيما سيوا yace inna kullu man saddaqa bin nabi sallallahu wa amana bihi imanan sahihan lam yakhlu min mujdali shay'in min tilka shi duk mutumin da ya gazzata annabi sallallahu gazzatawa ta gaskiya to ba za ka rasa soyayyar manzon sama a cikin zuciyarsa ba ko yaya take duk mutumin da ya imani da manzo Allah sallama to za ka ya gaggata manzo Allah sallama to za ka same shi yana da wani yanki نسويه ديك محمد صلى الله عليه وسلم غير انهم في ذلك متفاوتون سيدي جماعه هذا مدى سويه من زن الله صلى الله عليه وسلم هوا هوا نسو جدا جدا اجي اجي دي. فمنهم من اخذ تلك الارجحيه بالحظ الاوفى daga cikin mutane akwai wanda ya ɗibi cewa soyayyar da yake ma manzala sama ta yi rinjaye a zuciyarsa kuma ya ɗibi rabo irin na zaki ɗiba mai yawa ya zama ya ƙone a soyayyar da yake ma annabi sallallahu alaihi wa sallam ya nutsu a ciki akwai kama kadi tafaka li umara kamar yadda ya faru ga sayyidina umar sayyidina umar yana cikin yan ajin farko a game da soyayyar annabi sallallahu alaihi wasallama kuma cikakkiyar soyayya hatta kala har sayyiduna umar ya ce ma annabi sallama wa minnas ba kun ga anan an lissafa abubuwa guda uku ne min walidihi wa waladihi wan nasi amma ba faɗa annabsu ba ba faɗi kan kanka ba sayyiduna umar ya ce wallahi ya ma'aikin Allah na fi son ka har kaina fiye da kaina fiye da yadda nake son kaina to haka nake son ka ya ma'aikin Allah sallallahu alaihi wa sallam shi duk ya fi son manzo abin da ya faru wata rana manzo Allah sallama ya ce ma sayyidina umar wace irin soyayya kake min sai na umar ya ce ya ma'aikin Allah ina son ka kamar yadda nake son ɗana manzo sun ya ce hatta al'ana ya umar ce har yanzu ba ka cikakken mai imani ba ya ce to ya ma'aikin Allah ina son ka kamar yadda nake son kaina manzo sun ya ce hatta al'ana ya umar har yanzu imanin ka bai cika ba ya umar sannan sai na umar sai ya ce wallahi ya ma'aikin Allah na fi son ka fiye da yadda nake son kaina manzo sama sai ce al'ana al'ana ya umar yace to yanzu imanin ka ya cika to kaga sai da umar annabi sama ya masa shaida cewa ya samu wannan matakin ah, akhadha bil hazz al awfa cikakken rabo yake da shi a game da soyayyar da yake ma annabi sallallahu alaihi wasallama domin gashi annabi sama ne shaidansa cewa yana son sa fiye da yadda yake son kanta ka gani ko walihindin ولهند امرأة أبي سفيان رضي الله عنهما sannan wannan ya tabbata da hindu hindu matar abu sufyan uwar sayyiduna muawiya radiyallahu anhu hindu wannan ya faru gare ta hina qalat lin nabi sallallahu alaihi wasallam a lokacin da ta musulunta ta ce ma manzo Allah sallama laqad kana wajhuka abghadha kulli ta ilayya ce wallahi da kafin in shiga musulunci ba fuskar da na fiki a duniyar da kamar haka ta ce ma ma'aiki sallallahu alaihi sallama faqad asbaha wajhuka amma yau fuskar ta waye gari a habbal wujuhi ha ilayya ita ce fuskar da na fi so gabaki ɗaya a duniyar nan in ganka in ji hindu ta ce ma annabi sallallahu alaihi sallama bayan ta musulunta kaga ita ma ta samu wannan matakin wa kama qala amr ibn al-as haka nan sayyiduna abdul amr baban abdullahi ibn amr ibn shi ma haka yace laqad ra'aytuni ce na tsinci kaina wa ma ahadun ahabba ilayya min rasulillah sallallahu alaihi wasallama wallahi babu wanda na fi so fiye da annabi wala a adalla fi anni minhu sannan ba wanda na fi jin nauyinsa da girmama shi a cikin zuciyata fiye da ma'aiki sallallahu alaihi wa sallam wa ma kuntu utiqu an amla a aini minhu idlalan lahu yace shi yasa wallahi in nazo gaban manzon sallama bana iya zira ma manzon sama ido in kalle shi saboda soyayya da nauyinsa da nake ji ban iya zuwa in kura ma manzon Allah ido in ji Amr ibn al sai yake cewa walau su'iltu an asifahu ma ataqtu li anni lam akun amla'u ayni lin yace wallahi da za a tambaye ni in sufanta manzon Allah sallama wallahi ba zan iya sufanta shi ba saboda ban taba tsayawa in kalle shi ba saboda nauyinsa da nake ji da soyayyarsa da ta cika zuciyata ولا شك في أن حظ أصحابه في الإمام القرطبي في سجبة الشيوة babu shakka lallai rabon da sahabban annabi sama suka samu min hadha ma'ana a a'zam rabon da sahabban annabi sama suka samu na soyayyarsa shi fi girma shi ya fi girma ai shi sa wani daga cikin sahabban annabi sallama lokacin da aka kama shi farisawa suka kama shi aka sa shi za a kafe shi a gicciye shi sai aka ce har anna muhammadan fi makanika hada sai ka kaddara annabi sallallahu ne a cikin a wannan matsayin naka ya zaka zama sai ce wallahi tallahi na rantsi da Allah ba zai taɓa yiwuwa a ce manzo Allah yana wannan matsayin ba ni kuma in kwana lafiya in kwana da ido na lafiya talau ban zo na ba da fansar kai saboda manzo Allah sallama ba mai shaida ya shaida a lokacin bai musulunta ba ya ce ma ra'aitu ahadan yuhibbuhu qawmuhu ka hubbi ashabi muhammadin muhammada shi a duniya kakaf ban taba ganin mutumin da mutanensa suke son sa ba kamar irin yadda mutanen annabi sama suke son sa kaga wannan yana ciki saboda ka sahabban manzon sama su suka fi kowa son sa al-imam al-qurtubi yace li anna ma'rifatuhum li qadrihi azam domin saninsu da suka yi da matsayinsa ya fi girma fiye da wanda ba su ba wanda ya fi sanin girmanka to in abin a girmamawa ne ya fi girmama ka in abin a soyayya ne ya fi son ka ya fi son ka ya fi son ka لأن المحبة ثمرة المعرفة domin soyayya أي abin da sani ne ke haifarwa sai an san kafin nan za a so ka nan kawai baka jin kawai baka san mutum ba sai ka ji kana san sa sai ka san shi ga ka gashi ko kuma ka san shi ta a baka labarin sa a baka labarin mutum ai ka san shi sai a zuwa na siffanta maka ce ai ga yadda yake kawai sai ka ji kana san wani to gwaggwadon sanin ka da shi to gwaggwadon kuma yadda zaka so shi فتقوى وتضعف bihasabiha Gwaggwajen wannan sanin da aka yi ma mutum gwaggwajen yanayin yadda soyayyarsa za ta girmama ta karfafa a zuciyar masoyin ko kuma ta yi rauni in an san shi da yawa to za a so shi da yawa in ba san shi da yawa ba to ba za a so shi da yawa ba wa min almu'minina man yakunu mustadrikan bishahawati daga cikin mummune akwai wanda zaka ga Allah ya jarrabe shi yayi nutsu a cikin bin son zuciyarsa mahjuban bil ghafalati an yi masa kariya ya zama rafkanan ne an zalika ma'ana fi aksari yi. yakan manta da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam a lokaci mai yawa kaga mutum bai sallah baya zo, amma yana nan a cikin musulmai amma da wata rana za a ce ai ga can an zagi annabi to za ka sha mamaki a lokacin wannan soyayya za ta taso masa bayan kuma an gama shi kenan Allah kada ya san zuciya irin ana rigimar nan da ake a cana rigima da musulmai da arna kaga ba tsari ake yi ba a ce ga can ana faɗa tsakanin musulmai da kirista a irin namu na Najeriya ba akan shugabanci ake bi ba tsari ake bi ba to amma wani an daba ne yana can yana shaye-shayen ce a ce ai ga can ana yi sai ce ba su je su kashe arna amma kuma ba zai hana su sha giyarsu ba sai an taba yin wani irin wannan yana kurba giya yana fasa yana fasa shagon giya yana la ilaha illallah muhammadar rasulullah kuma yana cin giya ka gani su tara hanya irin wannan ana rigima sai ce ustaz ji mana yayi daidai a tara mutum a ce biya fatiya biya fatiya kai ka san wani abu fatiya sai a ce mutum ya biya fatiya in ya ce ustaz ya yi daidai in daidai ba ta ce ba musulmin gaske bane ko ba musulmi bane sai a kashe shi kai Allah kada san me a zuciyarsa ko to akan sami irin wannan fa hada bi akhatti al wannan wanda soyayyar san zuciyarsa ya lullube shi har ya manta da soyayyar manzo Allah sallama ya sa ya zama mai sabo biyayya ga manzo Allah sallama wannan a matakan soyayyar manzo sama shi yafi kowa kaskanci لكنه إذا ذكر بالنبي صلى الله عليه وسلم وبشيء من فضائله إنتاجا لذكره أما دا a زاعزو أتنا مسع وسفللولن النبي صلى الله عليه وسلم فقهكم يا قدو ya tuno da manzon Allah Allah ya saboda wannan soyayyar da ke cikin zuciyarsa washtaqa li ru'yatihi sai ka ji ma har wani zubin yana so ya ce ina ma ya ga annabi sallallahu bi haythu yu'tiru ru'yatahu bal ru'yata qabrihi sai wani zaka gan shi sai ya ji a duniyan nan ba yadda ba abin da yake so fiye da ya ga annabi sama duk takila saban Allah yake yi ko kuma ya ce ma ai ga kabarin annabi ya gani kawai ya ga kabarinsa wa mawadi'i atharihi ala ahlihi wa malihi wa waladihi sai ka ga yana fifita ya za a yi ma ya ga wani gurbi na manzo Allah su sallama a ce ai wannan hanya ko ga gidansa annabi can ko kuma ai wannan takobin annabi ne sai ga yana so ya gan shi ka ga yana fifita wannan akan iyalansa da dukiyarsa da ƴaƴansa wa nafsihi wa nasi ajma'in ka ga yana fifita akan waɗannan yana fifita ganin manzo da sallama akan waɗannan abubuwa يخطر له هذا ويجده وجدانا لا شق فيه شيء وانا كجينا بجمو مسا زوتي كما كجينا تامن سأشكن زوتي يسا ما غير أنه سريع الزواج سيدي كما تلو كتي تنزيه تفو مصبو دفع سويه يبتشي تتبت أزوتي والذهاب دا كما تفيه لغفلة الشهوات وتوالي الغفلات أبو دا شعوات زوتي يسا دا تنزم سوسك ماما يشي ويخاف على من كان هذا حاله ذهاب ذهاب أصل تلك Ana jimma mai irin wannan. mutumin da zai ce yana son manzon Allah sallallahu alaihi wasallama amma baya biyayya ga manzon Allah sama saban Allah yake yi ana jin masa tsoro ta rana ya waye gari kakaf a zuciyarsa babu soyayyar manzon Allah a tare da shi hatta la yujada minhu habda har ya zama babu ko kwaya a cikin zuciyarsa ta san manzon Allah sallallahu alaihi wasallam al-Imam al-Qurtubi ne yake nuna mana nan ashe soyayya ga manzon sama tana da tsuwa ne gwagwadon yadda kake masa biyayya da nisantar ababen da ya hana ka ɗauko tarifin nan da ake mana tun muna islamiyya cewa wa ma'ana wa ashhadu anna muhammadan rasulullahi ta'atuhu fi ma amara وتصديقه فيما أخبره واجتناب ما نهى عنه وزجر وأن لا يعبد الله إلا بما شرع waɗannan abubuwan guda hudu su ne suke tabbatar maka da cewa soyayya manzon sama za ta tabbata a zuciyarka ba'atuhu fi ma amar duk abin da manzon sama ya bada umarni kai tasdiqu fi ma akhbar duk da tashi duk abin da ya bada labari ijtinabu ma naha anhu wal zajar Minsantar abin ya hana kuma ya tsawatar a kansa sannan wa Allah ya ubada Allah illa bima shar'a ka abota ma Allah da komai sai abin annabin ya shar'anta in kana wannan to shine zai sa soyayya ka ta da uwa san annabi sama ya ta ƙara mamaye zuciyarka har ya zama ba abin da ka fi so fiye da manzon Allah sallallahu alaihi wasallam har da kanka za ka iya ba da rayuwarka don annabi sallallahu alaihi wasallama da ba shi kariya har wanda shi ne ita ce ka'ida da haka imanin mutum ba zai cika ba sai ya zama masoyin annabi sallallahu alaihi wasallama soyayya ta gaskiya soyayya da waɗancan alamomi. Allah ka samu mu zama masoyan manzon Allah sallallahu alaihi wasallam babun halawatul imani babun da zai yi bayani akan zakin imani imani yana da zaki idan baka shiga cikinsa ba kai nutsu a cikinsa ka ta bibiyar gidajensa kana shiga kana mallakar su to ba za ka ɗanɗani wannan zaƙin imanin ba shine halawa abin da ake ce ma halawa abin da zai maka zaƙi kake jin daɗinsa shine ake ce masa halawa wa رضي الله anhu عن النبي صلى الله عليه ثلاث من كن فيه وجد حلاوة الإيمان أن يكون الله ورسوله أحب إليه مما سواهما وأن يحب المرء لا يحبه إلا لله وأن يكره أن يعود في الكفر كما يكره أن يقذف في النار وعنه الرويت رجع أنس دي وأن عنه لغة الضمير يؤول إلى أنس أنس يا ساكي رواية حديثي شيني حديث ونن بابه anin nabi sallallahu alaihi wasallam daga ma'aiki sallallahu alaihi wasallama kala ya ce salatun man kunna fihi abubuwa guda uku duk wanda ya zama yana da su Allah ya bashi su waje da halawatul iman to ya samu zaƙin imani a wata riwayar za ka iman ya ɗanɗani zaƙin imani suwaye waɗannan abubuwan guda uku an kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilaihi mimma siwahuma Allah da ma'aikinsa su zama su ya fi so fiye da kowa kaga wannan hadisin ya karfafi wancan babun na baya babun hubbur rasuli min al ima. an kuna Allah wa rasuluhu ahabba ilayhi mimma siwahuma Allah da ma'aikinsa ba a raba soyayyarsu haɗe take an yakuna Allah wa rasuluhu habba ilayhi mimma siwahuma ya zama Allah da ma'aikinsa su ya fi so fiye da wasu su abu na farko kenan da zaka ɗanɗani zaƙin imani wa an yi al-mar'a sannan kuma ka so mutum la yuhibbuhu illa lillah ba ka son su sai dan Allah ba ka son su sai dan Allah sai ake son mutum dan Allah shine an yakuna muhibban lillah idan ka ga mutum yana son Allah to kai ma ka so shi shine la yuhibbu illa lillahi da ku kalla hatta a babun aure da ake kallon wasu abubuwa manzal sunan sai ce tun ka mar'atu li arba'i dabi'ar mutane tun da Allah ya halarci duniyar nan idan suka tashi suna neman mace da aure to sukan kalli abu hudu ne limaliha ولجمالها ولحسبها ولدينها فالصغ بذات الدين تغبت هدا منو سنة يتي أدبي أغمتاني إذن سنتاش ذات يلغي سنة كلن أبو هؤني وني إن يتاشي لمالها شي سويكي سامو متنيدوكيا شي سويكي زمم جنهجيا بايا تنشن وعلا ita za ta rika cefane ne te komai gidanta ne tana da katin gida a wata unguwar turawa tana da motoci yau akwai wata motar da za a shiga gobe akwai waccan akwai motar cefa akwai motar kaza akwai motar kaza to shi so yake ta yawo a cikin motar nan ko sisi baya can tsawainiya ka gani limali haki auren jali zai wani jamaliha wani shi kuma 'ya'ya yake so ta haifa masa masu kyau tun da ita ma kyakkyawa ce e eh, kyakkyawa ya jali in ji bahaushe a tunanin karami to shi so yake yi ya auri mace wacce take kyakkyawa shi kenan sai ta rika haifa masa 'ya'ya kyawawa sannan na biyu tun da zamani ne na lalacewa Allah shirya da mu na ai mace shi kenan sai matar shi ya rika fassarta tun daga rana aure zai ai katuwa kalanda shi kenan ya dafa ta shi kenan in ka je wajen mekaniya ka ga hoton matar shi in ka je wajen tela ka ga matar shi in ka tafi wajen kanikawa su ma manna wani ya gama kanikancin shi ya manna eh, abinan eh, ya shafa bakin mai a jikinta shi kenan matar shi kenan shi haka yake so a ce ai mata duk gidan shi ya auri mace mai kyau sannan wani haka hasabiha shi kuma wani so yake yi ya auri mace wacce take da babban matsayi a dangantaka tana da dangantaka mai girma a ce shi kenan ya zama eh, jikan jikan yayan shi a rika ce musu jikan mujaddidi ko shi kenan ha. wani kuma saboda addini kaga kaga lillahi kenan wa an yuhibba al-mar'a la yuhibbuhu illa lillah kaga addini manzo sama duk da ya lissafa wadancan sai ce fafar bi dati di kaga ukun can ba a ce kakar kaka ne kaka kalle su ba ka kalle su amma su zama tawabi ne ba aslu ba su zama yasbutu tab'an ne wala yasbutu istiqlalan ka'ida ce ta malaman mu na fiqh da su mutu taba amma la yathbutu istilalan abinda in ka ware shi shi ba zai iya tsayuwa da kansa ba kayin da ba a hura masa ciki ba a rai ba a hura masa rai ba a ciki inda shi aka fita cikin cinkiya aka fitar ba a yanka cinkiyar ba ba za a ci shi ba ya zama mushi amma idan aka yanka uwar fazabku hazabku shaki zabhu janiniha أو فذبت فذبح الذكية ذبح ما في بطنها إن أن ينكا وسط أن ينكا شي سياج لا هلست هذا يثبت تبعا ما لا يثبت استقلالا ودنا لا يثبت تبعا لا يثبت استقلالا بل يثبت تبعا إذا ka ذاك za ka yi أما ka باين كاكا amma a matsayin bayan muna karanta wannan hadisa a umdatul ahkam malamin ya mana wani misali mai kama kokalwa sai ya ce na sha buga mu na taɓa baku wannan labarin sai ya ce in aka rubuta daya haka a lissafi nawa kenan ba ɗaya ba in ka kara sifiri in ka sa mai sifiri ya zama nawa in ka kara sifiri na biya zama nawa in ka kara sifiri na ya zama nawa kaga sun zama dubu sai ta share ɗayan nan hawa sufuri uku nawa kenan ba komai banza kenan a wata hausa ko banza ko ba banza ba kenan to amma sai ka share waɗannan banza yan ɗaya tana nan ko ba ta nan to ya ce mana wannan shine addinu din. addinu din kenan kaga idan misali bayan tabbatar addini ya tabbata a tsaye ko da waɗancan ko ba su zai buƙatar taimako shi yana nan a tsaye dama to sai ka ƙara sufuri yanzu ya ya karfafa ko bai karfafa ba sai a ce ga matar kan addini kuma mata ce da ta fito daga babban gida jikar shehu ɗan foji wace ko a'a tana da alaka da shugaban kasa ɗan uwa shugaban kasa ce ko uwa gwamna ce ko uwa sarki ce to wannan yan uwantaka ta sarautar ko ta shugaban ƙasa ko ta waye ka bi wancan addini ya zama goma kenan sai aka ce ai kuma bayan haka kyakkyawa ce to kage yanzu ta kara samun sifiri daya ta zama ɗari sai aka ce kuma bayan haka mai dukiya ce ka samu nawa kenan dubu to kada ka sake waɗannan zanzayen uku su goge maka ɗayanka ka wa kai wasa da ɗayanka Shi shine tabbatacce yasbutu taba'an ma la butu su ke to kaga hatta a aure an don maka da wancan amma addini ya zama dan Allah kake son awa kuma duk mutumin da ya auri mace dan Allah da abin da zai biyo ba zai iya haƙuri da shi ya iya haƙuri da shi idan ka ga Allah ya jarrabu matar mutum ba ta da lafiya ya tudarta ta dama ba dan Allah ya aure ta ba ba dan Allah ya aure ta ba amma in dan Allah ya aure ta zai haƙuri da ita to kaga wa an yuhibbal mar'a la yuhibbu illa lillah duk wanda zaka so shi to ka so shi dan Allah ne san shi dan Allah dan shi mabiyin Allah ne yana san Allah sai ka so shi sai san aka ba mu tarihin sahabbai sai mu ji muna ƙara son su annabawan Allah muna son saboda yadda suke da'a ga Allah in aka ba mu tarihin waliyai na gaske sai mu ji muna son su to wa an yuhibbu al ala yuhibbu illa lillah shi ma alama ce ta imani sannan na karshe wa an yakraha an ya'uda fil kufri kullum mutum ya rika jin yana ki kafirci a ce ya koma kafirci kama yakrahu an yuqdafa fil nar kamar yadda yake son a jefa shi wuta waɗannan abubuwan guda uku suna cikin kamalul iman kuma suna cikin shu'abul iman suna cikin gidajen imani da mutum zai ta shiga ya ta mallakar su sai imanin ya zama cikakke san Allah da ma'aikinsa sallallahu alaihi wasallam ka so wani kana son sa ne dan Allah sannan kuma ka ki kafirci bayan baka cikinsa kamar yadda kake kin a jefa ka a wuta in kana son mutum don Allah za ka masa adalci ko maki ko daga baya kiyayya ta shiga tsakaninku to wannan kiyayyar ba za ta sa ka ta zama ba za ka masa adalci ba wala yajrimannakum shana'anu qawmin alla ala an la ta'dilu ba zai sa ka ki masa adalci ba saboda dama dan Allah kake son shi sannan ba zai sa ka kuma ba ya zama ya ƙi Allah kai kuma ka rufe ido ka ce ai kana nan tare da shi a ce duk abin da ya faɗi daidai ne kai kuma kana nan ɗari bisa ɗari a kan wannan a zai iya kuskure in ya yi kuskure za ka aje kuskuren ka amma wannan soyayya da kake masa tana nan tana nan amma kuskure ya yi ana to kaga kaga waɗannan abubuwan kenan so da duk wannan yana cin imani da ake buƙatar mu zama mun mallaki waɗannan gidajen mun ta ƙara su imanin mu yana cika da Allah maɗaukacin sarki babu alamatin imani hubbul ansari babun da zai yi bayani akan cewa san mutanen madina alama ce ta imani ka zama kana san mutanen madina to wannan alama ce ta imani al'ansar jam'u nasirin ne hakanan kuma jam'u nasirin ne ana cewa nasir ana cewa nasir جمعنسا سي زما انصار لفظين القران يا ايها الذين امنوا كونوا انصار الله كما قال عيسى ابن مريم للحواريين من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله قال انصار فلما احس عيسى منهم كفر قال من انصاري الى الله قال الحواريون نحن انصار الله امنا بالله قال انصار الله الأنصار سوني مكان مدينة الله من وقت سلكي يكراس دوانا سونا السابقون الأولون من المهاجرين والأنصار والذين اتبعوهم بإحسان رضي الله عنه ورضوا عنه وعد لهم جنات تجري تحت على الأنهار خالدين فيها سوني حامونا سوني الخزرج لأوس قبيلوني وجادي من يمن الخزرج الأوس dukkaninsu babansu ɗaya babansu shine harisa sai ya haifi 'ya'ya biyu ɗaya ya sa masa alkhazraju ɗaya kuma ya sa masa al'ausu alkhazraju ya haifi 'ya'ya guda biyar shi ya sa ƙabilarsu suka fi yawa a madina sai kuma al'aus shi kuma sai ya haifi ɗaya shi ya sa ba su kai yawan alkhazraju ba shi ya sa hatta ahalul bi'a wanda suka zo suka yi ma manzon sama caffa cewa ya dawo madina a lokacin yana makka suka kirga sunayensu duka da albi'a al'ula da albi'a taniya da caffan farko da caffa ta biyu duk za ka ga mutanen alhazrat sun fi yawa sannan za ka daɗe kafin a an ce masa hali al'ausi amma za ka ji alhazraji alhazraji alhazraji da yawa su suka fi yawa in kana bin tarajim na sa'abban annabi sallama musamman mutanen madina su suka fi yawa hazrajiyawa amma kabilu ne manya manya lokacin da manzalin sama ya zo madina sai aka aje waɗannan al'awasir al'awasirul qabliyya din waɗannan alaƙoƙin nasu na ƙabilanci sai aka aje sai aka ba su musammahumun nabi sama bi tasmiyatin islamiyya manzo sama sai ya sa musu suna na musulunci sai aka sa musu suna ne al sai suka zama sunan su mataimaka mataimaka sun taimaki Allah sun taimaki manzon Allah su sallama sun taimaki muhajirai waɗanda suka baro gidajensu da Makka suka zo Madina manzon Allah su sallama yace walau lal hijratu lakuntum ra'in min al ansar wallahi ba da dan falala hijira ba ni ma da sai in ce ni ma dan Madina ne to amma al hijratu muqaddamatu al muqaddamatun ala al nusrati al hijratu aula min al nusra hijira da aka yi daga Makka ta fi nusra ta fi muhajirai sun fi ansaru sai san Allah ma zai faɗe su sai ya fi faɗin muhajiru na sannan sai faɗi wa sai faɗi to san waɗannan al'ansaru ɗin yana cikin imani ina hujja وعنه صلى الله عليه وعنه رضي الله عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال آية الإيمان حب الأنصار وآية النفاق بغض الأنصار manzon sun ce ayatul imani daga cikin alamomin imani hubbul ansari akwai san mutanen madina wanda suka taimaki Allah suka taimaki annabi sallama suka taimaki yan uwansu muhajirai wa ayatul nifaqi bughdul ansari sannan kuma alamar munafirci sun mutanen madina mutum ya je yana kin su sai a faɗi ubada a faɗi sa'ad ibn ubada ko a faɗi sa'ad ibn mu'ad ko a faɗi abdullahi ibn abdullahi ibn haram ko a faɗi jabir ibn abdullahi ɗansa ko a faɗi anas ko a faɗi talhatu ibn ubay a faɗi abin nan abu talhat al-ansari waɗannan da sauran irinsu sai mutum ya je yana kin su to alama ce ta kafirci kaga can da an faɗa an ce ayatul munafiqi salatun ko idza haddatha kadab wa idza wa'ada akhlaf wa idza atumina khan a wata riwaya aka ce wa idza khasama fajar to yanzu ga wata alama daga cin alamar da za ka gane munafiki sai mutum ka yana zagin mutanen madina bai san su wanda suka taimaki annabi sallama alama ce ta munafurci me munafurci munafurci wani ciwo ne da yake a cikin zuciyar mutum ta yadda zai zama yana bayyana a zahiri cewa shi ga shi kai tare yake da ku amma a zuciyar shi ba haka yake ba shine nisa. nifa asali daga nafaka ne nafaka in suka ce nafaka shine ziga wani abu ka rika ziga abu a zahiri to zai zo ya ce ai tare da ku yake amma zuciyar shi ba shi yake ba duk da cewa munafunci kala biyu ne akwai nifaqul akbaru akwai nifaqul asghar akwai babban munafunci babban munafurci shine wanda ya zama mutum ba musulmi bane shi irin munafincin Abdullahi ibn Ubay ibn Salul idza jaa kan munafiquna qalu nashhadu innaka la rasulullah wallahu ya'lamu innaka la rasuluhu wallahu yashhadu innal munafiqina lakadibun ka gani ko sannan wa minan nasi man yaqulu amanna billahi ko wa bil yawmil akhir wa ma hum bimu'minin يخادعون الله والذين آمنوا وما يخدعون إلا أنفسهم وما يشعرون في قلوبهم مرض مرض لما نترك أي مرض النفاق ciwon munafurci akwai ciwon munafunci a zuciyarsu to amma duk babban munafiki ka same shi alamomin munafunci kananan nan ya tattara su idza haddatha kaza wa idza wa'ada akhlaf wa idza tumina khan wa idza khasama fajar duk za ka daina da su sannan kuma ga babban da yake zuciyarsa na bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsa arne ne shi shine malaman fiqhu daga baya sai su ce masa zindiki aikin aikinsa sai su ce dan dandakatu mutumin da azhara أظهر الإسلام وأخفى الكفر fi qalbihi mutumin da zai bayyana musulunci a fili amma a zuciyarsa an neme shi to shine munafiki munafincin sa shine annifaqul akbaru sannan sai A nifakul Asgar shi ne mutumin da ya zama makaryaci tun magana da zai siya maka karya ko da a zuciyarsa mai imani ne shi amma maganarsa ta baki zai yi karya to ya ɗauki wata sifa ta munafinci haka idan ya alkawari ya saba haka idan aka ba shi amana ya ci haka idan aka yi rigima da shi ta zage-zage to wanda ya ɗauka haka wannan alamar cikin mutanen madina ita ma alama ce daga cin alamatun nifakil akbar amma kuma manya-manyan munafikan to suna da wannan kaga dan me zaka tsufanci da sifa karama wadda ita ce ana nan ana nan da kuturu ya ga mai kasbi ya ce da haka muka sassoma ko mahaukaci ya ga wani na tsidda yawo ya ce somu somun abin da muka yi ne muke ciki somu mun hauka tsidda yawo mutum kawai tsidda yawo haka nan to in kai kuma kare yana shinshinar takalmi to so yake ɗauka in ka gan shi ma yana shinshinar alli to ya gane daga daga daga kashi yake to kanamun munafunci shine yake kaiwa zuwa ga babba Allah shi kyauta to mutanen Madina malamai suka ce lafazin al-ansar lafazi ne khas amma a kalle shi kuma a matsayin am sai suka ce bugdul bugdu kulli nasirin li dinillahi nifaqu kun mutumin da kaje yana taimakon addinin Allah da dukiyarsa ko da iliminsa ko da ƙarfinsa ko da lokacinsa sai ka ji kana son sa ka ɗauki wani abu daga cikin munafurci kun mutumin da kaje ya ba da rayuwar shi dan addini to san shi ya wajaba kai ba ya kamata ba ka ji kana son sa in shedan na riya maka cewa ka so shi kai fada da shedanin nan ka danne shi a zuciyarka ka fi karfin sa ka ji kana son sa kun ga asali al'amsar ake magana kai mutanen madina amma malaman da suka sharhin wannan hadisin sai suka ce duk mutumin da ya zama mataimakin allah ne shi to ka ji kana kinsa a zuciyarsa a zuciyarka to alama ce ta munafurci kaga shi yasa daga ciki la taj'al fi qulubina ghillan lil ladina amanu ya Allah kakka samu mu ji muna jin kunshin wani daga cikin masu imani a cikin zuciyarmu ko ka ji kana ji kai ta roƙon Allah ya cire maka kiyayya to karka su karka shi so daga wannan hadisai duka suna mana bayani ne akan ayyukan imani Allah madaukakin sarki ya ƙara mana imani kuma ya sa imanin mu ya cika wa sallallahu wa sallama wa baraka ala nabiyina muhammadin wa ala alihi wa ashabihi ajma'in assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh